ƙanin mahaifina kashi na takwas littafin rahama a eh, muhammad ta rubuto muku shi ni ko mai nishaɗantar da ku kullum da koyaushe na karanto muku shi saboda faɗakarwa tunatarwa ilmantarwa wa'azantarwa alhamdulillah dukkan godiya da yabo Godiya ta tabbata ga Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai da ya bani ikon karanta wannan ɗan littafi mai suna ƙanin mahaifina. Littafi na takwas. Allah ka ƙara aminci ga shugabanmu annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallam. Haka zalika wannan ɗan labari mai taken ƙanin mahaifina ƙagaggen labari ne ga duk wanda ya saurare shi wanda ya ga daidai da labarin shi to akasi aka samu. ba labarin shin aka ɗauka ba haka zalika kuma an yi ne saboda tunatarwa da kuma faɗakarwa game da sha'anin rayuwa wannan labarin ta kowace siga ya kasance da wani sabon salo na daban da ya zo haka zalika kuma ta ɓangare ne da dama da za a fargar da 'yan uwa da kuma iyaye mata akan abin da ya shafi rayuwa cin amana zamba cikin aminci dalili da yasa na yi wannan bayani ko saboda a yanda labarin nan ya zo ga hajiya jamila kun ga yadda ya kasance ba wanda zai taɓa tunani kanin mahaifinta shi ne ya mata wannan aiki ko kuma ba wanda zai taɓa tunanin cewar ƙanin mahaifi shi zai yi wannan aikin saboda sanin matsayinsa ne na kanin mahaifinta yasa aka amince masa kuma ba wanda ya taɓa tunani zai yi haka amma kun ga inda ta kasance kanin mahaifinta shi ya mata haka so nan ina so iyaye su fahimta ne shaidan babu ruwan shi da wani dangantakan da yake tsakaninku ƙoƙari zai yi ko da ma ya da mahaifinta ne zai yi ƙoƙari ya ga ya haɗa bare kuma wani ƙanin mahaifi kun ga kenan tun da har ya haɗa ya haɗa ta da ƙanin mahaifinta to kun ga kenan zai iya haɗawa da kowa ma bare kuma irin wani ɗan fendonta ɗan kawunta a'a ɗan gwaggonta da dai sauransu duk dai ga su nan ba ruwan shi ba don haka nake tunatarwa ga iyaye mata ku sa ido akan 'ya'yanku sosai ku fahimci bayanin da nake yi ba iyaye matan kaɗai ba har ma mazan ku sa ido sosai saboda gujewa baraka domin haƙiƙanin gaskiya wata matsalar ɗin daga gida take farawa in ta faro daga gida kuwa to ko wallahi in ba a kashe ta a gida ba to in har ya fita waje to ba zai taɓa kasuwa ba kuwa saboda an fara tun daga gida lokacin da kuma bata samu a gidan ba to za ta fa nema a waje to gashi yanzu duniya ta zama ba amana haka zalika kuma yanzu yara tun suna ƙanana fitinannu ne da jarabansu suke zuwa duniya ba irin yaran da ba ne yaran yanzu suna zuwa idansu a buɗe yake haka zalika har hannu ma da na jarirai da ke zuwa a dunkule to na yaran yanzu a buɗe yake babu wani abin dunkulewa haka zalika ido ma a buɗe garau yake bambancin jariran da da na yanzu da kuma bambancin mutanen da da na yanzu a fili yake a bayyane don haka mu farga mu gane don Allah duk inda nema na yi kuskure a tunatar da ni saboda ɗan adam ajizi ne dole sai da kuskure idan kuma na yi kuskure aka min gyara zan ji daɗin haka kuma na gode amma muddin ba zan yi kuskure a tunatar da ni amin gyara ba to haƙiƙanin gaskiya abin ba zai yiwu ba saboda hakan na nufin ba a fahimtar abin kenan amma in ana fahimta to in dai har na yi kuskure ne ma za a fahimtar da ni hakan kuma zai sa in ji daɗi ne ma in samu ƙarfin gwiwar tunatar da mu baki ɗaya haka kuma wannan ɗan labari darasi ne ga 'yan uwa mata da kuma samari abin da yasa na ce ga 'yan uwa mata da samari a nan gare ku ƴaƴa mata idan za ku yi aure ina ga kamar an ce muku nema wa ƴaƴanku uba na gari haka zalika koma maza an ce ku nema wa 'ya'yanku uwa ta gari ba don komai ba sai don samun zuri'a mai albarka na gari kar ku riƙa duba ƙyale-ƙyalen banza Allah ya sa mu dace to alhamdulillah Ka Kacokam duka-duka za mu ci gaba da labarinmu na littafin ƙanin mahaifina littafi na takwas babi na ɗaya. Kasancewar ina ga littafi na takwas babi biyu gare shi. Ba kaman sauran masu babi uku ba ne, shi babi biyu ne gare shi. Don haka nake cewa a littafi da ya gabata, mun kwana ne a daidai inda suke ta zuwa ganinta kamar wacce ta dawo daga Makka ana ta zuwa ganinta. abin ya ba wa jamila mamaki ta ce ikon allah wai yanzu wa'annan duk murnan ganina ne ya kawo su murnan ganina ne ya kawo wannan jama'ar haka lallai ina da masoya hakikanin gaskiya kam kina da masoya daga nan ta yi wa allah godiya inda kuma nake cewa alhamdulillah to za mu ci gaba da labarin littafin rahama a eh, muhammad kanin mahaifina littafi na takwas babi na ɗaya ai sauraro lafiya bayan kwana biyu jamila da zaliha suna zaune a ɗaki suna hira zaliha ta fara bata labarin abin da ya faru bayanta bayan bacewar ki an neme ki an rasa babu inda ba a je ba allah bai sa an gan ki ba baba buhari da anas sun yi matuƙar farin ciki na bacewar ki hankalinsu ya kwanta saboda a zaton su babu wanda zai tona musu asiri su riga sun gama da ke da inna suna ta farin ciki ba su san ubangiji baya barin haƙƙin wani haƙƙin wanda aka zalunta ba sai ya saka masa Buhari da Anas suka ci gaba da sharholiyansu inda suka baje suka bi bokayensu suka ba su cikon haƙƙinsu da boka zafi suka biya shi kuɗin aikinsa ya ce aiki yayi kyau an miki kurciya kin tafi kenan har abada ba za ki dawo ba anas da buhari ne suka yi farin ciki da albishir ɗin da boka zafi ya musu nan fa suka shiga sabuwar duniya suka fara abin da suke so tare da jama'a sun san halinsu ba tare da jama'a sun farga da halinsu da ke ɓoye ba suka fara abin da suke so ga neman mata ga yi wa ƙananan yara fyaɗe ga shi babu wani abin da suke in ban da wannan duk abin da ya haɗa su da mutum in ya musu wani wargi kuwa za su masa rashin mutunci idan kuma bai game su ba su tura har gida a kashe mutum saboda rashin mutunci ana nan ana nan wata rana ana sai kai wa buhari ziyara a can garin abuja ya kai masa ziyara me zai faru 'ya'yan buhari suka zo suka gaishe da anas abokin babansu bayan sun gaisa ne sai kuma suka koma cikin gida nan fa ana zai killa idan shi ya ga yar buhari ta yi mugun yi masa kyau Farida da kyakkyawar yarinya ce ta ƙarshe allah ya yi mata ƙira ba kaɗan ba kyakkyawa ce doguwa ce ta fi sauran yan uwanta ma kyau samira da fa'iza farida ita ce karama a cikin su ta goma sha takwas a duniya sun gama makarantar secondary school ta ci gaba da karatu za su yi Anas da ya ga da ya ji ya kamu da santa yayi yana so ya danna abin a zuciyar shi abin ya gagara a ƙarshe sai kawai ya ce bari dai ya sanarwa mahaifinsu Buhari abin da ke damun shi. Lokacin da Anas ya sake tattaki ya koma garin Abuja ya kai wa Buhari ya yi murna da dawowarsa yana ta murna suka zauna suna ta hira Anas ya kalli Buhari ya ce Ale Buhari wajen ka fa na zo akan wata muhimmiyar magana da ta kawo ni gidanka. Buhari ya ce wace magana ce Anas ta faru faɗa mu je. ana zai ce kwanakin baya da na zo gidanka na yi karo da wani abu wadda ya hana ni sukuni idanuna ya ga abin da yake bukata na so in bar abin a raina amma ya gagara idan na ce zan bar shi a raina zan cutu da yawa don haka na yanke shawarar na sanar da kai halin da nake ciki kawai buhari ya ce yanzu wani abu ne haka da ka gan shi a nan gidan kuma har yake damun ka ya hana ka sukuni a gidana Anas ya dan yi zugum ya kasa faɗa masa Buhari ya ce kai nake saurare Anas ya ce dole zan sanar da kai tunda dai ta kama dole ka sani Buhari na ga yarka Farida na kamu da santa da fatan za ka yi farin ciki da maganar da nake maka Buhari ya ce kai Anas ba na son wannan zance ba ka rabo da tsokana wannan maganar ai wasa ce Anas ya murmushi ya ce wallahi Buhari babu zancen wasa a wannan maganar gaskiya ni fa Anas ina son yarka Farida abokinka ko kuma in ce amininka yana so ya zama ka in Allah ya yarda Buhari ya kalli fiskan Anas ya fahimci dai babu wasa a cikin fiskar tasa da gaske yake Buhari ya tashi da sauri ya kira sunan Anas cikin daga murya da zafi ya ce Anas idan maganar nan da gaske kake yi to kamar da ita wasa kawai domin ba ba zai taɓa yiwuwa ba wallahi Anas ya miƙe ya ce haba Buhari me ba zai taɓa yiwuwa ba kamar ba ya Buhari ba ka san fa halina na san halinka gida yana son abu bai kamata a kai waje ba a fara bawa gida ya ce ya ƙoshi tukunna kafin a bawa waje wani irin kallon banza buhari yi wa anas ya kalle shi a wulaƙance ya ce masa allah ya kiyaye na haɗa zuri'ata da kai allah ya mini tsare ina so na samu ɗan mutunci ne mai kirki na bashi yata amma ba wai irin ka ba ko kuma na ce ba wai masu irin halin mu ba wannan ne ya kawo cece kuce tsakanin buhari da anas sai suka fara zage-zage da gore-gore a ƙarshe dai anas ya hasala sosai ya ce shi kenan zai yi wani abu a kai buhari ya ce bai isa ba ya zai yi duk abin da ya ga zai iya duk wanda ya niya anas da ya faɗa wa buhari wannan magana ya fice daga gidan shi ya bar buhari a tsaye yana kumfar baki yana faɗin ya san maganin anas tunda shi zai kawo wa rashin mutunci zai yi maganin shi zai je ya gama shi da waɗanda za su gama da shi a kawar da shi daga doron ƙasan idan ya so ya bar duniyan baki ɗaya haka kawai zai kawo masa matsala yana zaman zamansa idan ya bar duniyan shi kenan ana cikin wannan hali aka waye gari aka ga fa'iza da ciki tashin hankalin da buhari ya shiga ba matsa ba kaɗan ba da ya dawo gida matarsa sumayya ta rika masa ta miƙa masa takardar da aka yi wa fa'iza awo ya amsa ya karanta ya ga abin da yake ƙunshe a takarda tashin hankalin da ya shiga ba kaɗan ba buhari da kanshi ya shiga ɗakin Fa'iz ya jawo ta daga kan gado ya kama ta da duka kamar zai kashe ta gashi babu wadda zai cece ta mahaifiyarta mata ce ba za ta cece ta ba tana jin halin haushin abin kunyan da yarinyar nan ta jawo musu da ya ga dukan bai masa ba tun daga cikin ɗaki ya jawo ta a ƙasa har ƙofar gida ya je ya ajiye ta ya ce ki bar ta bar masa gidansa ya kore ta kar ta sake dawowa gidansa ya kulle gidan shebarta a wajen tana kuka ta tashi ta kalli jikinta ta ga dukan da mahaifinta ya mata ya fasa mata jiki duk inda ta kalla a jikinta jini ne ke zuba saboda dukan da ya mata fa'iza tana jin haushin cin mutuncin da mahaifinta ya mata ba kaɗan ba kawai ta tattara ta tafi mota ta shiga motar jos dama tana da ƙawa a garin jos yar duniya ne sosai zaman kanta take yi ba a gaban iyayenta take ba ita ma iyayenta ne suka kore ta daga gida ta samu 'yancin ta kama gidan haya take sheke ayarta a zo a yi a biya ta kuɗinta ta ce tunda tana da abin sayarwa to me zai bata matsala eh gaskiya kan ba abin da zai baki matsala a nan safiya ita ce ta yi wa fa'iza hanya da suka zubar da cikin da ke jikinta daga nan ta buɗe mata hanya suka shiga sabuwar duniya na holewa nan da nan fa'iza ta zama gawurtacciya riƙaƙƙiyar karuwa shedanci kala-kala har wadda ma ƙawarta ta bata sani ba sai da ta koya mata ta haɗu da mutane daban-daban suke ta soyewansu zuwa wani lokaci ta haɗu da wani mutum alhaji nura tsohon ɗan bariki ne na ƙarshe tantiri. tana matuƙar son shi kaman za ta mutu har ma ta amince za ta daina karuwanci in har zai aure ta A ranar Lahadi da misalin karfe biyu na dare, wasu irin mutane ne suka yi wa gidan Buhari kawanya baki su sun rufe fuskansu ba a ganin komai a fuskar ɗin, daga bakinsu sai ƙwayar idanunsu kaɗai ake hange, su rufe fuskansu ta mau. Baƙaƙen kaya ne a jikinsu su goma sha biyu ne suka yi wa ɗakin Buhari kawanya suka tunƙara, yana bacci suka tashe shi ya buɗe ido ya yi tozali da mutanen nan. Ya firgita, take jikin shi ya kama girma. tun da yake bai taɓa ganin mutane irin waɗannan ba waɗanda ba su da tsoro wani daga cikin su sha shaƙo rigarsa buhari ya zaro ido nan fa ya fara ba su haƙuri mutanen nan ga shi ba hausa suke zai sosai ba ganin yadda buhari ya ruɗe ne ya fara ba su haƙuri suka kwashe shi da mari tare da kashe kwashewa da dariya gaba ɗayansu wadda ya ci kwalar rigan shi ya ce masa shegiya ina iskancin naki yau babu ko kin ga wanda suka fika ko Buhari ya ce bayan Allah ni ba ɗan iska ba ne ni bawan Allah ne ku je ku tambaya a gare ku je ya ce masa an faɗa muku ba mu san halinku ba ne kai da abokinka Anas tun mun san halinku muna gamawa da kai za mu tafi gidansu sai mu gama da shi Buhari ya ce wallahi ne mutumin kirki ne Anas ne bai da halin kirki don Allah kar ku kashe ni ku yi haƙuri ku yi haƙuri ya dinga yi musu magiya yana ba su haƙuri gabansa na faduwa mutumin ya ce ya koshi da kyau ce mu je ka kai mu wajen iyalinka buhari ya ce ya sa musu kuka yana roƙon su kar su taɓa masa iyali wani tsawa da suka daka masa take gigi sai suka sa a gaba suka yi ɗakin matar shi sumai yana bacci ta farka ta ga mutane a kanta ta tashi a gigice za ta yi ihu wani ya toshe mata baki da ya ce tana buɗe baki zai harba mata harsashi a babu shiri ta ja bakinta ta gimtse ta yi shiru ni ma kuwa duk na riga na gama tsorata ina nan rakuɓe a gefe domin kar a ganni wannan ita ce matarka ɗaya ya mu tambaye shi ya ɗaga musu kai wani da ya kifa masa wani wawan mari ya ce mu za ka ɗaga wa kai muna maka magana ba za ka ba mu amsa da baki ba mun ci uwar ɗan iska iskanci don uwarka mu je ka nuna mana ɗakin ‘ya'yanka babban magana buhari ya ji zafin marin da suka yi masa nan hakan ya sa ko musu bai musu ba suka yi ɗakin suka sa shi a gaba da matar shi suka yi ɗakin 'ya'yansa ‘ya'yan nan nashi suna nan farida da samira suna nan a kwance a kan gado suna bacci ba su san abin da ke faruwa ba wani daga cikinsu ya kalli buhari ya ce yanzu waɗannan ‘ya'yanka ne duka kai amma lallai za mu more Buhari da matarsa suna jin abin da suka faɗa suka gano manufarsu suka fara kuka suna ba su haƙuri mai ta ce don Allah don annabi kar ku wulaƙanta mana rayuwar mu ku taimaka mini ba don halina ba Buhari kuwa gabansu ya je durƙusa yana ta sharɓar kuka wai don su tausaya masa kar su keta wa 'ya'yansa rigar mutunci. Matarsa kuwa kuka ta ruɗe da shi tana ta musu magiya su ma suna kuka suna musu magiya da suka ji sun dame su da hayaniya nan take ogan ya bada umarni ce idan ba su yi shiru ba a harbe su duk wanda ya ƙara kuka su harbe shi gaba ɗayansu da suka ga alamun mutanen nan ba su san wani abu wai shi imani ba idan ba su yi shiru ba kuwa babu shiri za su aikata abin da suka ce din. ai nan take suka ja baki suka yi shiru suka gimtse kamar sun mutu hayaniyan da su samira suka je ana ta yi a ɗakinsu ne ya farkar da su daga bacci suna buɗe ido suka ga mutane masu baƙaƙen kaya a gabansu kamar a mafarki babu shiri suka tashi suka ga abbansu da mominsu suna ta kuka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yau yan fashi ne a gidanmu samira ne ta yi magana bata san ma maganar a fili ta yi ta ba ba a zuciyarta ba kamar yadda ta ɗauka ta ji an ce kwarai kuwa ai mu mun fi yan fashi ma iskanci ku kwantar da hankalinku yara mu ba kuɗi muka zo ɗauka ba Abinda muka zo ɗauka a gidan nan wani abu ne daban yanzu haka za mu fara aiki mu tafi oga bismillah nan take ogan ya dubi wadda tafi kyau ya haye kan gado ya yi kan farida nan suka sa ihu gaba ɗayansu suna kururuwa ganin za su tona musu asiri ne wasu daga ciki suka ɗauko zane suka ɗaure musu baki bayan sun ɗaure musu baki suka cire musu kayan jikinsu tsirara gaba ɗaya suka musu tsirara a gaban iyayen ogansu yana wajen farida ɗayan kuma ya tafi wajen samira duk irin hanzile hantsile da suke yi domin ganin yaran nan, waɗannan mutane sun tausaya musu sun kyale su hakan bai sa sun bar su ba har sai da suka kai ga yin abin da suke so sun jima suna abu ɗaya daga bisani wani kuma ya yi kan mahaifiyarsu wai ita ma zai wulaƙanta ta sumayya ta ce haba don allah haba bawan allah ta fisge da sauri daga rikon da ya mata ta yi bayan sai ta ɓoye tana cewa don Allah don annabi kai haƙuri kar ka min wannan wulaƙancin akan ku min wannan wulaƙancin gwamma ku kashe ni ina kuke so na sa rayuwata a gabana kun yi ma ‘ya'yana wannan wulaƙanci sannan kuma ku ce wai za ku dawo kaina nima da girma na ku ce za ku wulaƙanta ni wannan baƙin cikin gara ku kashe ni dariya suka tuntsire da shi suka ce ba za mu kashe ki ba saboda ba ki sa muka zo yi a gidanku ba ya sake yin kanta ya kamo ta su da ta ga haka ta kwace ta gudu kawai ta buga kanta jikin miro take ta yanke jiki ta fadi jini ya fara zuba tun daga kanta jini ne ke zuba ganin haka ne wadda ya kanta ya tashi ya kyale ta ganin jinin da ke zuba ne yasa ya kyale ta amma dai a da kan yayi niyyar sai ya keta mata rigar mutunci sufari da kuwa ganin abin ba na karewa bane wannan yayi wannan ya karba nan take suka sume saboda wahala gaba ɗayansu haka suka dinga shiyarin nasu wannan yana gamawa wannan ya je yayi wannan ya gama wannan ya je haka suka rinka canjin su a tsakanin su wannan ya koma kan wannan wannan ya koma wannan su goma sha biyun nan babu wadda bai yi ba daga cikin su kowa sai da ya iya karfin shi ya gaji Buhari kuwa rike kai ya rasa abin da ke masa daɗi a duniya da kaga irin wannan tashin hankalin ai gwara ma a ce ka mutu yana gani mutum sha biyun nan suka gama da 'ya'yar shi ‘ya'yansa buhari ya zama abin tausayi dama haka rayuwar duniya ta gada duk abin da kai sai an yi maka in sharran sharran in hairan hairan shi yasa ake so ka shuka abin alkhairi domin ka girbe shi in ka tashi girba ka girbi alkhairi wannan haka yake lallai kan yau buhari ya ga ta kan shiga shi kuma yana girban abin da ya shuka allah sarki wannan kenan Yau dai ga Buhari yana girban abin da ya shuka a baya duniya ne ta masa zafi bai taɓa tunani zai tsinci kanshi a irin wannan hali ba. Bayan sun gama aikin da suka zo ne suka tirsasa Buhari wai lallai sai ya yi amfani da yaran nan shi ma. ‘Ya'yansa ne duka wai sai ya yi in ba haka ba su kashe shi hankalin shi ya tashi matuka. Ya fara musu magiya a kan su yi haƙuri cewar shi ya haife su bai dace ya yi amfani da su ba gaba ɗayansu ‘ya'yan cikinsa ne tun da kai ka haife su wato ka san zafin su ba za ka wulakanta musu rayuwa ba ko buhari ya ce da na yi wannan aikin wallahi gwamma ku kashe ni na ce ni da kaina na yi wa 'ya'yana wannan abin kunyar ɗaya daga cikinsu ya ce tun da mutuwan kake bukata yanzu ko za mu kashe ka amma fa bai kamata mu kashe shi ba oga haka ne to ba za mu kashe ka ba ba abin da za mu maka amma fa ka sani dole sai ka yi abin da muka saka ko mutuwa za ka yi dole sai ka yi amfani da su banza ana ma magana ma za ka sha romo kana wani iya eh, buhari ya kalle su a yadda ya ji wannan magana ya gwammace a wannan lokaci su kashe shi akan yi abin da suka sa shi ya dinga musu rantsuwa shi bai taɓa yi ma 'ya'yan kowa haka ba don haka ba zai yi wa nashi ba wuƙa ce ogan ya ce ka dai tuna idan kuma ya kamanta mu tuna maka ya dage shi bai taɓa yi ma ‘yar kowa ba wani daga cikinsu ya ce tun da ka manta bari in tuna maka ya fara zibgan buhari ta ko'ina dukansa suke yi sai da suka yi lagalaga da shi wani daga cikinsu ya dakatar da shi ce rabu da shi haka ko yanzu ma ya da ku ai mace amana tsinannen banza buhari kalle ni nan da fatan ka gane ni na san ba za ka taɓa mantawa da ni ba da razana buhari ya ɗago kai ya kalli mai maganar buhari ya nuna shi da yatsa ya ce anas da ƙarfin sa ya kira shi dama kai ka min wannan rashin mutuncin anas yanzu ka rasa wadda za ka yi wa wannan cin zarafi anas sai ni ni ne fa buhari amma ni kai wa haka anas ya murmushi ya ce buharin banza buharin hofi buharin banza mace amana ka manta da cin amanar da kai wa ɗan uwanka malam aliyu ne ka wulaƙanta masa rayuwar yarsa kai sanadiyar mutuwar matansa sannan ka kashe masa wasila don kar ta tona mana asiri ka tarwatsa masa gida sannan ka haɗa ‘yarsa jamila da aljanu hakan ma bai maka ba ka mayar da ita mahaukaciya aka mata kurciya ta shiga duniya aka neme ta a rasa ka manta da wannan babban cin amanan da kai wa malam aliyu ne mutumin da ya maka rana kai kuma ka masa dare kana ƙauye ya je ya ɗauko ka ya sa ka a makaranta ka zama wani abu ka manta a ƙauye ya ɗauko ka kayi karatu sosai shi yayi komai ya kashe maka dukiyarsa domin ganin ya tallafa wa rayuwarka amma sakamakon da ka fara masa na farko shine kai ma yarsa fyaɗe sannan ka salwantar da rayuwar matarsa wadda ya fi so har yau har gobe yar nasa ma baka bar ta ba bayan ka kashe masa matansa duka biyu ka kashe sannan yarsa ma ka kora ta duniya ba a san inda take ba dabba kawai mahaukaci ni nan da ka gani duk iskance na ba na yi wa ɗan uwana kai dan uwana ko bai kyautata mini ba a rayuwa ba zan masa wannan wulakancin da kai ma dan uwanka ba yayanka ko ni na ga wani zai ci amanar dan uwana to sai inda karfi na ya kare amma kai da ke wawa ne shashasha dabba jaki maci amana butulumha in ci dan bunsuru kawai Za ka tashi ka ci amanar dan uwanka Buhari ya fashe da kuka ya ce hakika wannan abin da aka saka mai da shi sakayya ce na makomar matsi amanan da yawa dan uwansa hakika ne ma na yadda wannan makoma ne na sakamakon abin da na yi wa dan uwana ya rike ni amana kamar yadda ya ɗauke ni kamar ɗan da ya haifa amma ni kuma na ce amanarsa tunda nake a rayuwa ban taɓa jin zan yi nadamar abin da na aikata ba sai yau da ubangiji ya saukar mini da wannan babban darasi a gare ni wannan abin ya zama darasi ga duk wani mai hali irin nawa yana da kyau kuma ya yi nadama ya tuba ya koma ga Allah domin cin amana da son zuciya babu abin da za su jawo ma sai asara da dana sani duk mai hali irin nawa bai ji daɗi ba ina zan sa kaina yaya zan yi da ɗumbin zunubin da na ɗauka wa kaina na al'umma ina zan ga jamila na roƙe ta gafara akan abin da na mata wayo Allah ban ji daɗin abin da na aikata ba a rayuwata na zalunci kaina na zalunci ɗimbin al'umma na zalunci al'umma da yawa ya zan yi ni buhari da wace fuska zan je in kalli malam aliyu na faɗa masa abin da na aikata masa ka ji ɗan iska fa wato kana ta tsula tsiyarka sai yanzu ko to babban albishir ɗin da zan maka shine ga baki ɗayan mu nan muna da cutar ƙanjamau kaga kenan duka yaran nan za su ɗauka wani irin ƙara buhari ya sake sannan ya ce shi kenan ‘ya'yana sun riga sun kamu da wannan cutar ni ne na ja musu kowane hali suka shiga haka su ana suka fice daga gida suka sanar da buhari abin da ke faruwa suka bar shi dafe da kai da ƙyar ya iya shiga ɗaki wayar shi na ƙara ya duba ya ga sunan awwal ne gabansa ya yanke ya faɗi ya ɗaga wayar ma ya kasa da ya ga haka can kawai ya yi shahada ya ɗaga ya ji awwal cikin gaggawa yana faɗin baba buhari baba ne ba shi da lafiya muna asibiti yanzu ma haka ga a asibiti jikinsa ya yi zafi sosai awal ya yi ta magana yanzu baba buhari bai amsa ba yanzu ko baya jin san hello hello hello cikin sanyin murya buhari ya ce ina jin ka awal na kasa magana ne nema ina gida wani ibtila'i ne ya faɗa mini maganar da nake maka sumayya da samira gaba ɗayansu ga sunan a halin da suke ciki ma ban san ko suna da rai ko ba su da shi ba Awwal ya tambaye shi abin da ya faru ya faɗa masa fyaɗe aka musu. Asuban fari Awwal ya yi diran mikiya a gidan suna shiga suka ga tashin hankalin da ba su taɓa gani ba. Suka kwashe su zuwa asibiti likitoci suka dukufa a kansu domin ganin sun ceto rayuwarsu an samu dai Sumayya da Samira sun farfaɗo daga dogon suma da suka yi amma Farida kam saboda wahala da ta sha a hannunsu rai yayi halinsa ta mutu. Buhari ko yana farfaɗowa daga suman da ya Ya miƙe tsaye a firgice Auwal na riƙe shi ya dinga roƙo a kai shi gurin malam yana so ya roƙe shi gafara akan abin da ya masa kar ya mutu bai roƙe shi ba. Take Auwal ya kai Buhari gurin malam Aliyu da yake kwance a asibiti yana zaune a bakin gado. Su Auwal suka shigo Buhari yana kuka ya dinga faɗan abubuwan da ya aikata masa tun daga farko har kawo zuwa yanzu. Bayan ya gama ba da labari kawai Auwal ya yi kukan kura ya shaƙe shi yana shirin kashe shi malam Aliyu ya daka masa tsawa ce sake shi. wawa kawai awul ya sake buhari yana ta yana ta huci kamar wani tsohon zaki yanzu baba ka ji irin mugun abin da ya mana malam aliyu ya ce na zama na awwalu ai ka kyale shi kawai kar ka mayar masa da martani in yanzu ka je ka kashe shi duk ɗumbin zunubin da ya ɗauka kanka zai koma kaga kenan baka yi abin da annabi ya ce ba ba mu yi koyi da shi ba wato haƙuri haƙiƙa wannan abin da ya faɗa mana yanzu shine babban tashin hankali ga duk wani wanda ya faru a kansa ko da a mafarki ne ban taɓa tunani za ka mini haka ba na yi tunani idan ka ga wani wanda zai ci amana na ko ya ce wa ‘yata mutunci sai inda ƙarfinka ya ƙare gashi kuma kai da kanka kai mini wannan cin mutunci kuma kai kaɗai abin bai ishe ka ba sai da ka jawo abokinka bayan kai da ka gama yi ma bai ishe ka ba ka jawo abokinka kuka zo kuka ci gaba da wulakanta mini ‘yata, ka watsa mini gidana, sannan ka kori ‘yata, Buhari ka cuce ni, ka cuce ni, ka cuce kuma ba zan taɓa yafe maka ba, ba zan maka komai ba, kai da Allah. Wannan abin ma kawai da aka yi maka, da kai da matarka da ‘ya'yanka idan aka barka da shi ya ishe ka, baƙin cikin shi kaɗai zai kashe ka, ka tashi ka fice mini daga nan ba na son ganinka ka ba na son ganin ka kuma ba zan yafe maka ba ka je kai da Allahnka Buhari ya kece da dariya sai kawai gani suka yi ya fice a guje babu wanda ya bi shi ashe ashe hauka cewa waye. Malam Aliyu a ranar sai da ya kuka kamar ransa zai fita da ya ji wannan mummunan labari na abin da ya damu ya faru abin da ya fi damunsa ma ina zai ga Jamila ya roƙi gafararta akan abin da ya mata Malam Aliyu ya dubi Auwal ya ce babu komai, ba komai ke ɗiban Buhari ba illa bakin uwa. Tun muna yara mahaifiyarsu take tsine musu. Take tsine musu albarka, abu kalilan za su mata ta hau tsine musu albarka, yanzu haka sauran 'yan uwan Buhari waɗanda suke uwa ɗaya ma babu na kirki daga ɗan giya sai mai luwaɗi sai kuma ɓarawo gaba ɗaya 'ya'yanta babu wadda za wadda na zaɓa babu na zaɓa guda ɗaya daga ganin shi wannan ne kaɗai na gani shi yasa na ɗauko shi a cikin 'ya'yan nan na sa shi cikin 'ya'yana ashe makashi na ɗauko na ɗauko makashi na sa shi iskancin da yake kenan a ƙarƙashin ƙasa yake bakin uwa abin gudu ne idan ta sa maka albarka har cikin kabarinka albarkan zai bi ka wannan darasi ne ga 'yan uwa musulmai dalili kenan da aka ce idan za ka yi aure ka nema wa 'ya'yanka uwa ta gari kai ma uba ka nema ma ‘ya'yanka uwa ta gari ke ma uwa ki nema wa ‘ya'yanki uba na gari domin samun zuri'a tsarkakakkiya mai albarka idan uwa tsinanniya ce to ‘ya'yanta ma fa haka za su tashi cikin lalatacciyar tarbiyya haka rayuwa ta ci gaba da tafiya shi kansa anas labari ya zo mana ya zama wani irin halitta kamar wani dodo saboda wasu wani mugun ciwo da ya kama shi rana tsaka buhari kuwa hauka ya ba kaɗan ba malam aliyu ne yasa aka kama shi aka kai shi gidan mahaukata samira kuwa a hankali ciwo ya cinye ta Karshe kuwa ciwo ne ya yi tsanani ta ce gagarin kunan ta mutu ita kuma fa'iza labari ne ya same mu wai wani alhaji nura ne ya sace ta a garin iskancinsu ashe ya ashe yankan kai yake ya yanka ta wannan shine labarin abin da ya faru a bayan batarki don Allah Jamila ni ma ina mai neman afuwarki akan abin da na miki Jamila ta ce ya zaliha me kika yi mini ke kuma lokacin da inna ta mutu kin faɗa mini abin da baba Buhari ya miki na ki yarda da ke a ƙarshe har ma na rika kiran ki mahaukaciya baki da hankali ashe maganar gaskiya kike yi ba wanda ya taba tunanin baba Buhari zai aikata haka shine yasa ba mu yarda da maganan ki ba ki yafe mini ki yafe mini nayi kuskure Jamila ta ce babu komai ‘yar uwa, Allah ya yafe mana, na yafe miki dama san ne ban riƙe ki ba. Daga nan kuwa, daga nan ‘yan uwa da dangi suka zo suka yi sallama suka baro gari, takaitacce kenan. Inda kuma duka-duka a nan na kawo ƙarshen babi na ɗaya cikin littafi na takwas. Sai dai mu je zuwa a cikin littafi na takwas ɗin babi na biyu kuma babi na ƙarshe. don haka nake cewa alhamdulillah mu je zuwa domin jin yadda za ta kaya a sauran labarin littafin ƙanin mahaifina wannan kenan a cikin littafin ƙanin mahaifina littafi na takwas babi na biyu kuma babi na ƙarshe bayan sati biyu da dawowarsu su mu'asir da muyassir suka samu mahaifinsu a kan maganar zuwa garin maiduguri garin su mujahida Alhaji Muhammad ya ce sai sun fara zuwa Kaduna tukun wajen Alhaji Abba na Dabo. Sun kai masa ziyara sannan za a sa ranar da za a je Maiduguri. Sun yi matukar farin ciki da abubuwan da suka faru sun fara gyaruwa. Mu'asir ya kalli Mujahid ya ce wato sista idan na fahimce ku ba ku tausaya mana ba. Ke da Mujahida yanzu kalli yadda duk muka bi muka rame akan maganar auren ku Dama me ake so a sani ne a cikin aure ba asali ba kuma gashi an samu to wai me za a tsaya jira ne mujahida ta kalle shi ta ga yadda ya biya rami. duk ya faɗa kamar wadda ya jinya sai kawai ta ji tausayin shi ya kama ta ta ce broda ba wai mun ki amincewa ku je ku ga mahaifar mu bane akwai abin da muke tunani ne mahaifinmu ya nuna wa momi tsananin kiyayya da tsana tun da cikin mu ya samu ya nuna baya son mu baya son to yanzu idan muka je mu ce masa me Mu'assir ya ce haba mujahida ke fa musulma ce kuma mai ilimi kin san kowane mutum a rayuwa akwai jarabawar da ubangiji yake ɗora masa da Allah ki ɗauki abin nan a hankali ki ɗauka abin da mahaifinku yawa ku a matsayin ƙaddara yanzu haka yayi nadamar abin da ya mata Alhaji Muhammad ne ya kira matarsa ya sanar masa cewar ya sanar musu cewar za su tafi Kaduna ranar Lahadi zuwa garin Kaduna har ma da yaya Rabi za su je har da hajiyar shi ta so gocewa amma dole tunda ya fi ƙarfinta ba yadda ta iya saboda tana tsoron wulaƙancin da yara bi za ta musu ta san in dai aka je da su mujahida Allah kaɗai ya san wulaƙancin da za ta musu ba ta ƙaunar ta gansu sun haɗu da su mujahida idan suka haɗu kuwa ta dinga musu wulaƙanci da habaici kenan. Misalin ƙarfe sha ɗaya na rana yara bi an hallara a gidan Alhaji Muhammad har da hajiyan shi an zo daga wajen yara bi za a gayyato su. sun shirya tafiya lokaci na ƙurewa su yara bi sun fito suna daga ɗaki hajiya jamila ta fito ita da 'ya'yanta sun shigo shiga ta alfarma sun yi kyau ba kaɗan ba yara bi tana ganin su ta ji wani bakin ciki ya taso mata ta kalli kayan jikinsu sannan ta kalli kayan da yake jikinta ina sun fi su haɗuwa kayansu ya fi kyau da tsada jamila sun fi shiga na alfarma alhaji muhammad ya fita kenan hajiya jamila ta zo wucewa ta gaban su yara bi ta jazage da ƙarfi gaba ɗaya suka juyo suka kalle ta cikin masifa da bala'i ya arabi ta ce amma ba don ba dai da waɗannan shegun za mu je gidan mai girma gwamna ba ko irin wannan tafiya ba a so a yi da 'ya'yan shegu da 'ya'yan halak ake so ba da 'ya'yan shegu ba marasa tushe marasa asali wadda ba a san asalinsu ba 'ya'yan bola kawai kuna wani iya yi wai za ku je gidan gwamnati har da wani cin kwalliya ko za a samu mashinshini to ku sani babu mai ɗaukar wa kansa kara da kiyashi yadda kuka je haka za ku dawo wani bakin ciki ne ta so wa hajiya jamila cikin cin mutuncin da ake musu yanzu kan yi yawa a gaban jama'a idan ta tashi musu cin mutuncin da take musu ita da 'ya'yanta yau kam ta wa hajiya jamila cikin ɓacin rai ta juyo ta ce mata rabi duk abin da kike tunani fa na wuce wurin duk abin da kike mini ya ishe ki haka yanzu ki bar ganin ina raga miki fa bana kula ki ba wai tsoron ki nake ji ba albarkacin dan uwanki kike ba tsoron ki nake ba kina cin darajar mijina ne da nake kyale ki Tunda da kin nuna min baki san mutunci ba ni kuma zan gwada miki na fi ki iyawa dan halakka fasa shege ka mu zuba ne da ke wadda ya fasa ya rena uwarsa abin da ya ba wa ya rabi mamaki kenan Tunda take da Jamila bata taɓa gaya mata bakar magana irin na yau ba. Ta kalle ta sama da ƙasa ta ce lallai mahaukaciya ta samu waje tunda har kika iya faɗa mini wannan maganar. Gaba ma duka za ki rufe ni da shi Hajiya Jamila ta ce dukan ma ba zai gagara ba. Ki yi abin dukan ki gani tunda dai kin kasa rike girman ki sha shashashar banza ni kuma ba zan kasa sa kafa in taka ta ba. Wallahi in kina shakka ki gwada ki gani. ya rabi ta rike haɓa tana mamaki ta ce jamila ni zaki da ka lallai kan na yadda wuyanki ya kai yanka ana cikin wannan hali alhaji muhammad ya zo wai me kuke ne har yanzu ba ku fito ba hajiyarsa ne ta yi sauri ta ce ina za mu fito matarka ta tare hanya wai za ta dake ya rabi?' alhaji muhammad ya yi mamaki ya ce duka kuma ya kalli hajiya jamila ya ga duk ranta ya ɓace ya san ba laifinta ba me ya jawo haka hajiya jamila hajiya jamila za ta yi magana kuka ya ci karfinta ta fashe da kuka alhaji muhammad ya san halin yar uwarsa ita ce ba ta da gaskiya gashi kuma tafiyan nan ba za a fasa ba har yana so su je su hau jirgi da wuri ya riga ya fahimci matsalar dan kawai a bar maganar ne ce sai an dawo a sasanta lokaci yana gurewa hajiya jamila ta ce ta fasa tafiya ce ba ta isa ba wallahi sai ta je babu yadda za ta dole haka ta haƙura suka tafi tare suna isa airport aka hau jirgi dama an gama komai ba a fi minti ishirin ba da zuwan su jirgi ya tashi sama sai garin kaduna suna isa aka turo mota daga gidan mai girma gwamna aka tafi tare da tarabansu sun fito kuwa jirgi suka tafi mota ya kwashe su sai gidan mai girma gwamnan jihar kaduna alhaji abba na dabo tun kafin su shiga gate ɗin gidan suke ganin jami'an tsaro ta ko'ina sun zagaye gida wani babban falo aka sauke su suka zauna suna ta kalle-kalle yaya rabi kuwa hajiya jamila ce da 'ya'yanta suka tsaya mata a rai banda harara babu abin da take aika musu su ko su ma san tana yi ba harkan gaban su suke yi mujahida ne ta ce a ranta wayo mu ne a gidan gwamna ga mu zaune dirshin ikon Allah kenan mata ne suka yi ta shigowa suna kwasar gaisuwa a wajensu ganin yadda ake girmama su hajiya jamila ne ta ce lallai kan amincin alhaji muhammad da alhaji abba na dabo amincin ya kai aminci wata mata ne ta shigo ta gaban gabansu ta gaishe su bayan sun gaisa ta ce musu hajiya ta ce ai muku barka da zuwa kafin ta iso hajiya jamila ta ce to ki ce mata muna amsawa nan aka dire musu kayan motsa baki kala kala baki ɗayansu in suka soma motsa baki alhaji muhammad tun da suka zo ya wuce wajen mai girma gwamna sun kai wajen awa ɗaya da zuwa ba su samu ganin gwamna ba bayan sun gama shigowar matan nan ne da ta ce musu matar gwamna tana zuwa ta fi awa ɗaya har ya rabi ta fara tsegumi wai har yanzu ba su gama shiri ba ne da za su zo mu gaisa kawai an ajiye mutane kamar menene Ba ta gama rufe baki ba suka fara jin hayaniyar su za su shigo falon gaba su suka shigo matar gwamna da shi kanshi alhaji abba na dabo alhaji muhammad yana ɗaya ɓari hannunsa yana rike da na mu'assir su ne a gaba suna shiga falo ya daɗa wani ƙwarjini da cika mai girma gwamna ya nemi waje ya zauna gaba ɗaya suka zauna hajiya jamilu suka musu sannu da shigowa kanta a sunkuye take Fiskanta kuma na rufe da mayafi alhaji abba na dabo ya tashi ya je gaban hajiyar hajiyar alhaji muhammad ya gaishe ta cikin girmamawa hajiya ta ji daɗin girmama ta da ya ba kaɗan ba da murna na samun ƙaruwa na hawarsa gwamna da ya yi masa murna tare da addu'ar allah ya tsare ya ji daɗin addu'ar da ya mata godiya ya tashi zai koma waje suka haɗa ido da mujahida ya tsaya da sauri ya ƙare mata kallo kallon ta yake da mamaki su ma mujahida kallon sa kawai suke alhaji muhammad ya kasa magana ya ce ranka ya daɗe Yau dai na kawo maka matata mai ɗaki na har gida ku gaisa ta zo ta taya ka murna. Matar mai girma gwamna ta ce Allah sarki muna ta sa ran za mu je Allah bai ba sai yau za mu haɗu. Ina ji ma ta yi fushi ne muryar da Hajiya Jamila ta ji muryar da ba za ta taɓa mancewa da ita ba kenan. Dago kanta da za ta yi tana ji kamar ta sar muryar mai maganar dagowa kawai da za ta yi ta ga mai maganar wani abin mamaki Ne ya ƙara faruwa yusuf abin da ta ambata kenan ta nuna shi da ɗan yatsa shi ma miƙe waye da sauri ce jamila dama kina raye baki mutu ba a duniyan nan bata ce musu komai ba gaba ɗaya suka miƙe suna mamaki ya aka yi suka san juna matar mai girma gwamna hajiya bahijja ta zaho da gudu ta faɗa jikinta ta zo ta faɗa jikinta yanzu jamila ashe da rabon za mu sake haɗuwa jamila kina raye mun yi neman ki a duniyan nan mu rasa inda kike ina kika shiga Jamila muka neme ki Jamila ita ma da gudu suka hadu da Bahijja suka rungume juna suna farin cikin saduwa Alhaji Muhammad abin ya bashi mamaki ya ce Jamila dama kin san Alhaji Abba na Dabo ne Jamila ta sake baki ta kalle shi ta sake Bahijja tana kuka ta ce shine Yusuf da nake baka labarin shi Alhaji Muhammad ya ce Alhaji Abba ka san Hajiya Jamila ne kai kawai ya gyaɗa masa ya matsa kusa da jamila ya ce jamila ki yi haƙuri don girman allah ki yi haƙuri ki yi haƙuri don allah ina cikin da kika fita da shi daga gidana me kika haifa mini wani uwar harara da ta ɓalla masa da ban sani ba ciki ba naka ba ne akan wani dalili ne za ka neme shi yanzu bayan cikin ba naka ba ne Alhaji Abba nan take zufa ya karyo masa ya durƙusa gaban Jamila yana ba ta haƙuri kuka kamar ƙaramin yaro yake kuka ce Jamila na san na miki laifi. Ki dubi girman Allah ki yafe mini na yi nadamar abin da na aikata miki a baya. Rashin jin maganar iyaye da taurin kai ne ya jawo mini haka na yi nadama. Na yi nadama da na ji maganar mahaifina tun farko da haka bata faru da ni ba. na yi babban kuskure a rayuwa ai mini afuwa na ci darajar manzon rahama don girman Allah Gwamnan Abba na Dabo ne durƙushe a gaban Hajiya Jamila yana ta mata magiya abin tausayi Hajiya Bahijja ma ta taho ta durƙusa tana roƙon Jamila don girman Allah Jamila ki dube mu da idon rahama ki kalle mu da fuskar rahama Jamila ki tausaya wa halin da muke ciki ki mana adalci ki faɗa mana ina abin da kika haifa ina cikin da yake jikin ki wadda kika fita da shi daga gidan Yusuf Hajiya Jamila ta kamo hannun Bahijja ta ɗaga ta tace kin wuce haka a gurina Bahijja ki rabu da shi ya manta da cin mutuncin da ya mini a kan cikin ba abin da ya haɗa shi da cikin nan bayan haka ya haɗa ni har da doka kuma ya ce ba nashi ba ne ya ci mini mutunci ya ci zarafina babu irin haƙurin da mahaifina bai baka ba akan kai haƙuri mahaifinka wani irin abu ne bai maka ba A kan ka karɓi cikin nan ka ce kai baka san wannan ba sai yanzu ne ka san muhimmancin ɗa da kaga Allah bai baka 'ya'ya ba kenan da a ce Allah ya baka ‘ya'ya ba za ka taɓa neman abin da na haifa ba ko? Jamila, ai ɗanka ɗanka ne, duk inda ɗan mutum yake a duniya, wallahi zai nemi uban shi, kuma shi ma uba zai nemi abin shi. Komai yawan ‘ya'yan da nake da su dole zan so abina. A lokacin ne ma ƙuruciya ce da hauka ta sa ni haka, amma yanzu na mallaki hankalin kaina Jamila. Kallon shi kawai take yi, yana durƙushi har yanzu a gabanta ta kau da fuskarta. alhaji muhammad ya ce zauna zauna take ta bi umarnin mijinta ta koma wajenta ta zauna alhaji muhammad ne ya zo ta da alhaji abba na dabo ya zauna nan aka fara ba da labarin abin da ya faru bayan rabuwar shi da jamila tun daga lokacin da suka yi aure a lokacin da muka rabu da ke jamila lokacin na tafi maka bayan shekara goma da tafiya ta maka na ƙara komai na tafi ƙasar indonesia inda na ci gaba da kasuwanci tun da muka rabu da ke ban samu haihuwa ba na yi aure ya fi biyar amma kowace mace da na haifa da zaran mun daɗe na aura sai ta ce ba na haihuwa ba za ta iya zama da ni ba fitina ne ba kaɗan ba sai na sake ta haka za ta tare min da bala'i dole sai na sake ta Allah sarki daga nan kuma na yi ta abubuwa da dama ba yadda na iya duk wadda na aura sai ta min bala'i na sake ta ba za su zauna da ni ba tun da ba na haihuwa ba irin ciwo da ban ji ba babu irin zafin da ban ji ba a rayuwa ba irin daɗin duniyan da ban samu ba kuma kowace na aura babu abin da ta nema ta rasa a gidana ba abin da ban musu ba kawai dai haihuwa ne dole muke rabuwa da su hajiya hijja ce kaɗai ta yi haƙuri ta zauna da ni a haka daga nan na nadamar abin da na aikata ni ma daga nan na nadamar abin da na yi miki na fahimci sakayyar Allah ne da ya miki a lokacin ne na tuno da wasikar da kika taɓa ba ma bahijja ta kawo mini lokacin da ta bani wasikar ko karantawa ban yi ba na yada ta cikin akwatina na rufe na aje na manta da wasikar, sai wata rana da matata ta takura mini na sake ta ta mini gorin haihuwa ta ce sai na sake ta ba za ta zauna da ni ba bana haihuwa juya ne na tuno da abin da na yi miki nema da sakayar da na yi miki gashi ne ma duk an min takardar da kika ba wa bahijja ta kawo mini ne na je na ɗauko ta na duba bayanin da kika rubuta a ciki na cewa lallai cikin nan nawa ne baki taba sanin wani ɗa namiji ba kuma cikin nan ba da shi kika shigo gidana ba a ranar na yi kuka ba kaɗan ba kukan da ban taɓa yin irinsa ba tun da uwata ta haife ni na yi kukan nadama da muka je wurin mahaifinki na samu mahaifina na mishi magana muka je wurin mahaifinki muka tambaye shi ke sai ya faɗa mana yana cikin tashin hankali an neme ki a rasa ba a san inda kike ba bakin cikin da na je a lokacin ban san inda zan yi ba na koma gida jiki babu ƙwari na rabu da mahaifina na raba wa malamai kuɗi akan a yi roƙon Allah ya bayyana ki duk inda kike a duniya na shiga wani hali na tasko ba kaɗan ba daga kuma halin da kike ciki ban sani ba duk ba a ganki ba duk abin da ya faru ni ne na ja miki jamila ki yafe mini ki yafe min abin da na yi miki ki taimake ni ki faɗa mini inda ɗana ko ƴata suke hajiya jamila ta kalle shi ta ce tun da ka ce mini cikin nan ba naka bane daga lokacin da na bar gidanka da ka ce ba naka bane na sha magani na zubar da cikin ɗin alhaji abba na dabo wani uban ƙara ya zube ƙasa yana wani ihu mai firgitarwa na shiga uku jamila me yasa ki kai mini haka ba laifinki bane duk laifina ne da na yi miki hakan ɗin ni na jawo kaina alhaji abba ya yi ta risgar kuka kamar karamin yaro a ƙasa yake kwanci duk wanda yake wajen sai da ya tausaya mishi amma a gefen su mujahida da muhibbar wa ko gizo ba su ba domin a halin yanzu da suka fahimci wannan ne mahaifinsu ba karamin tsanar shi suka ƙara ji ba don ko kaɗan ba su ji tausayinsa ba ganin kukan da yake ne ya ba wa hajiya jamila tausayi ba kaɗan ba ta kalle shi ta ce yusuf ka tashi ya tashi ya kalle ta fuskar shi cike da hawaye ta ce masa kai haƙuri ‘ya'yanka suna nan ban zubar da ciki ba amma a halin yanzu ‘ya'yanka suna cikin matsanancin fushi da kai akan abin da kai musu wani daɗi ne da ya ji ya ce mata ina ɗan nawa yake ko ‘yata ta ce ‘ya'yanka suna nan za ka gansu ya ce to faɗa mini inda suke mana na nemi gafaransa hajiya jamila ta ce haƙiƙa ‘ya'yanka suna tsananin fushi da kai na rashin sanin ubansu har ake kiransu da shegu marasa asali marasa tushe dalilin haka ma har suka ƙi auruwa aka ƙi aurensu saboda rashin sanin waye ubansu ya ce jamila 'ya'yan nawa guda nawa ne na ji kina ta kiransu da yawa haka ta ce 'ya'yanka biyu ne gaba ɗayansu kuma mata ne alhaji abba na dabo da hajiya jabba hijja nan suka firgita da jin cewa 'ya'yan shi har biyu ta haifa mishi kuma mata alhaji abba na dabu saboda tsananin murna ya rasa abin da zai sai dai godiya kawai da yake wa allah ya kalli gaba zai sujjada ya ce godiya ta tabbata ga allah subhanahu wa ta'ala da ya mini wannan baiwa da ɗaukaka allah na gode maka allah na gode maka daga share min hawaye na ido kawai suka zuba masa gaba ɗaya suna kallon yadda yake ta godiya inda ya juya ya sujjada a wani gari ‘ya'yana suke ina suke in je in ɗauko su ta kalli su mujahida ta ga yadda suka murtuke fuska sun sha kunu daga ganin su ba sa cikin farin ciki murmushi kawai ta yi ta ce ga ‘ya'yanka nan su ne kake kallon su suke kallon ka ta nuna su muhibbar da hannu alhaji abba ya tashi ya zo gaban yaransa ya durƙusa ya tsaya a durƙushe ce ku yi haƙuri ‘ya'yana yanzu waɗannan su ne ‘ya'yana na ciki ku yi haƙuri ‘ya'yana ku yi haƙuri ku yafe mini ku yafe mini na cutar da ku ku haƙuri alhaji abba yana ta basu su haƙuri madadin su amsa ko wani abu sai kawai mujahida ta kama hannun muhibbar suka tashi za su bar wajen sun yi nisa alhaji muhammad ya dakatar da su ta hanyar daka musu tsawa ya fara magana cikin kakkausar murya ce wannan wani irin shashanci ne Allah ya kawo mu ranar da kuka jima kuka daɗe kuna jira Allah ya nuna muku lokacin da za ku ga mahaifinku Ubangiji ya nuna muku lokacin a daina muku gori ana ce muku shegu marasa tushe marasa asali ana sheganta ku yau an ga ku da asalinku amma shi ne za ku yi haka ku yi haƙuri ku yi haƙuri ku yi haƙuri da abin da mahaifinku ya muku ko ba komai ubanku ne shi dole za ku masa biyayya ku nemi gafaran shi tunda ya nemi gafaran abin da ya ku yi haƙuri ku yafe masa ku yi haƙuri ku yafe masa abin da ya muku kowane irin laifi ya muku ku yafe mishi Allah ma muna masa laifi idan muka tuba ya yafe mana abin da muka yi masa ubangiji ya haƙura ya yafe mana zunubanmu balle mu yan adam ku yi haƙuri jikin muhibbar da mujahidi ya yi sanyi suka koma suka zauna muhibbar ta ce ba abin da za ka faɗa mana mu yarda da kai saboda baka san cin mu ba baka san shan mu ba bare tarbiyyar mu babu abin da ka sani namu ta nuna alhaji muhammad ta ce wannan shine mahaifinmu shi ya san zafin mu tun da muka faɗo duniya shi yake ɗawainiya da mu shine biyan kuɗin makarantar mu shine suturar mu shine shan mu shine cin mu shine komai namu don haka babu abin da ya haɗa mu da kai shi ya fi cancanta da ya zama uba a gare mu ba mu buƙatar komai daga gare ka ba mu buƙatar ka alhaji muhammad ya ce ku yi haƙuri ku yi haƙuri abin da kuka faɗa gaskiya ne na yadda ni ne ubanku amma dai ku yi haƙuri mujahida ta kalle shi ta ce abba mun ji yanzu abin da zai ɗaya ne za mu yafe mishin ya zo ya nemi gafaranka kuma ya maka godiya a bisa ɗawainiyar da kai da mu yadda ka ɗauke mu tamkar 'ya'yan cikinka bayan kuma baka nuna mana bambanci ko kaɗan da 'ya'yan da ka haifa ba ka taimaki rayuwarmu sosai sai da Allah sai dai Allah kawai tsakaninmu ba wani abu da za mu ma sai dai godiya da addu'a alhaji abba na dabo ce ba wani abu nan take taho gaban alhaji muhammad ya durkusa bisa gwiwan shi yana ta masa godiya ya ce tsakanina da kai abokina babu godiya ka taimake ni kamar yadda na taimake ka nema ban manta da amin da kamin ba ba ni da kowa ka ja ni a jikinka har Allah ya kawo mu wannan matsayi da muke ciki yanzu yadda na ɗauki su muhibbat a matsayin ‘ya'yana kai ma haka ka ɗauki su mu yassir ga su nan Allah ya ƙara danƙon zumunci suka rungume juna Alhaji Muhammad da Alhaji Abba na Dabo farin ciki suka yi. A gefe guda ko na ci gaba da labarinmu na littafin Rahama A. Muhammad wato ƙanin mahaifina. Wannan kenan. A gefen su yaya Rabi kuwa mutuwar tsaye ta yi ta kasa motsi duk kunya ta da baibaye ta ta rasa yadda za ta yi. Hajiyar Alhaji Muhammad ma ita ma saboda kunya borin kunya ta hauyi ta rasa abin da za ta ce sai cewa take ikon Allah sai kallo ikon Allah sai kallo ikon Allah sai kallo ashe yara kuna da asalin ku da gatan ku babu wanda ya kula ta me yasa kuwa da yake yana ji da rashin kunyan shi ya miƙe je gaban Hajiya Rabi ya ce mata to ya Rabi yau da Allah ya bayyana mana uban shegun yaran da kike ganin ba su da asali da tushe gashi an ga tushensu da asalinsu yanzu kan ai ƙarya ta ƙare da baƙin ciki ko maganan su kan aure ta ƙare babu shi yanzu ko yan baƙin ciki sai a mutu ya rabi ta ce da allah ɗan nan barne a bar tuno abin da ya wuce a baya ai komai ya wuce yanzu alhaji abba na dabo ce ai ko ne ma ina cikin wannan magana da kai ɗan nan ina cikin jagaba wajen hana auren su muyassir na ce ba za su auri shegu marasa asali ba ashe kaina nake yi wa hassada shi yasa aka ce idan za ka gina ramin mugunta ka gina shi daidai idan mutum yana son ya aikata alkhairi kar ka hana shi aikata alkhairin da yake so saboda baka san me ubangiji ya haɗa a cikin abin da yake so ba ka bar mutum ya aikata Allah ne kaɗai masanin gaibu wannan gashi ya zama darasi nima kaina a gare ni Allah ya sa mu dace take alhaji abba na dabo ya ce alhaji muhammad ya sa ranar biki kawai bikin su mujahida alhaji muhammad ya ce su mujahida da muhibbar sun yi tsada saboda haka yanzu dole sai sun ja su. ba zai yiwu 'ya'yan shi su yi arha haka ba dariya suka yi baki ɗayansu alhaji muhammad ya ce babu matsala ka faɗi kuɗin ajin 'ya'yan naka ko nawa ne ne kuma zan biya ma 'ya'yana alhaji muhammad ya ce to na gode alhaji bahijji cikin farin ciki da ya ishe ta ta rasa inda za ta sa kanta to shikenan komai ta wuce abu namu maganin a kwaɓe mu Allah ka nuna mana wannan rana daga nan suka amsa da amin sai da aka tsaye da maganar sa ranar su muhibbar wata ɗaya farin ciki a wajen su mu'asir da muyassir ba a magana ba zai misaltu ba ba za su taɓa mantawa da wannan rana ba a rayuwarsu bayan sati ɗaya sati biyu da dawowarsu gida yara bi ta zo gidan alhaji muhammad hajiya jamila tana cikin ɗaki a kwance ta shigo ɗaki ta same ta da fara'arta ta ce hajiya jamila ranke daɗe hutu kike ne baki tashi ba hajiya jamila ta yunkura ta tashi ta ce barka da zuwa yara biyu ta ce yauwa suka gaisa ta ce "Ranke daɗe duk kunyar hajiya jamila yanzu take zai ta rasa yadda za a yi saboda rashin mutuncin da ta mata a baya ta ce hajiya jamila dama zuwa ne na baki haƙuri akan abin da ya faru a baya hajiya jamila ta yi murmushi ta ce babu komai yara bi ni ba riƙe ki ba komai saboda haka ki saki jikinki babu komai ta mata godiya ana saura sati biyu suka je garin maiduguri domin sallama da yan uwa da abokan arziki gidan alhaji nuhu suka fara sauka alhaji nuhu ya ce amana ne aka kawo mun ce amana aka kawo musu na zaɓi ɗaya daga cikinsu kawai shi kenan ai babu ma batun ai auren su duka dole ne zan aure ɗaya tunda an kamin su har gida dole na zaɓi ɗaya gaba ɗaya suka sa dariya alhaji nuhu ya ce sai dai kun makara matata ta riga ta fi ku kyau ba na ma son ko ɗaya ta fi ku kyau da na zaɓi ɗaya a cikin ku ku je wajen malam aliyu watakila za ku samu shiga a wajen shi gaba ɗaya dariya suka sa mujahida ta ce haba mun gode a kai kasuwa mu ma ba mu so ya yi dariya ce kwalelen ku ma dai bayan kun gama bandaron ku Alhaji Nuhu ya yi musu faɗa akan su zauna lafiya da mazajensu bayan gama wasa da dariya a gidan mijinsu ya musu nasiha sosai sannan aka kai su gidan Malam Aliyu. Ya yi ji daɗi ba kaɗan ba ya musu wasan zika da kaka daga baya ya musu nasiha Shima akan su zauna lafiya. Kun ga zaman aure ba abin wasa ba ne, zaman aure zama ne na ibada. Ku yi haƙuri sannan za ku samu ribar aure ya musu faɗa sosai. kwanakin da suka yi suka dawo gidan zaliha tana shirya amare sun sha magunguna kala-kala zaliha ne ta haɗa kan amare sun yi kyau sosai tun kafin biki ya zo duk wanda ya gansu sai ya yi maganar kyan da suka yi alhaji abba na dabu ne ya gina musu katafarin gida a garin abuja kai a ranar nan naira ta yi kuka gidajen nan guda biyu iri ɗaya ne ga gidan mu'assir ga gidan miyassir an zuba musu abin duniya a gida ranar lahadi da misalin karfe goma sha ɗaya na rana aka ɗaura auren mujahida da mu'assir muyassir da muhibbat a kan sadaki naira dubu ishirin ishirin saboda cewa albarkan aure suke nema alhaji muhammad ya ce dubu ɗari biyu za a biya kowa alhaji abba ya ce a yi haƙuri dubu goma goma za su bayar albarkan aure suke bukata a auren alhaji muhammad ya ce wallahi ba zai karbi dubu goma goma sadakin 'ya'yansa ba in dai goma ne sai dai a fasa Alhaji Abba na Dabo ya yi dariya ya ce to shi kenan za mu ƙara goma goma zai zama dubu ishirin ishirin kenan sadaki saboda ka san albarkan aure muke nema. Mutane sun yi farin ciki daga ƙasashen duniya masu zo ɗaurin aure. Farin ciki a wajen Alhaji Muhammad da kuma Alhaji Abba na Dabo ba zai misaltu ba saboda farin cikin wannan rana mai albarka angwaye kuwa kamar za su tashi saba sama saboda farin ciki komai nasu iri ɗaya hajiya jamila uwar amare da angwaye tana ɗaki zaune hayaniya ne ta yawa na mutane yasa take tunani ta tuno da innarta ta ɗaga hannu sama ta yi mata addu'a kan Allah ya ji kanta hajiya furera an girma jiki ba ƙwari tana zaune kusa da hajiya jamila ranar suna ranar su yara ma babu zama ana nan ana nan ayi nan ayi can sai kaiwa da komowa take yi ranar biki an ga aure auren 'ya'yan gata kai an sha kyaututtuka inda aka raba wayoyi an raba kyautukan wayoyin hannu an raba turamin atamfofi mai ɗauke da hoton amarya da ango maza kuma ya shadda fari da jallabiya da hula da carbi gaskiya a ranar naira ta yi kuka ba kaɗan ba inda na ga mutane mawaƙa da kuma mutane da dama gefe guda ko gagayen marubuta ma inda na hango Zahra'u Baba ya kasai an cika gidan biki yayin da kuma gefe guda akwai Sa'adatu Waziri Gombe. A cikin mutanen kona na hango Fauziya D. Suleiman tare da Sumayya Abdulkadir Takori. Gefe guda kuwa akwai Zuwaira Kaduna tare da Hajiya Amina Abdullahi Sharaɗa wato mai sunan manya. A gefe guda kuwa akwai Bilkisu Muhammad. Haka zalika akwai irin su Jamila auren dare ɗaya tare da sauran marubuta da dama waɗanda ba za su lissafo a gare ni ba. biki dai ya yi biki ya ƙayatar iya biki inda kuma nake ce muku alhamdulillah muna nan a cikin littafin ƙanin mahaifina littafi na takwas babi na biyu kuma babi na ƙarshe a cikin littafi na ƙarshe alhamdulillah to ku yi haƙuri yadda labarin ya zo kasancewar gashi ban ce muku na ƙarshe ba sai da na zo ƙarshen din kawai yanayi ne ya zo da haka A ranar Litinin za a kai amare gidajensu da ke can garin Abuja. Haka jirgin sama aka ɗauka mai jigilar kwasan jama'a daga nan jama'a zuwa Abuja. Mujahida da Muhibbar sun yi kuka wajen rabuwa da Momi da kyar aka bambare su daga jikin mahaifiyarsu suna kuka tana kuka aka tafi da su. Dama haka rayuwar duniya ta gada komai ya yi farko zai yi ƙarshe bayan sati biyu da auren su sauransu hajiya jamila ita da alhaji muhammad cikin mota za su je unguwa sai kawai ganin wata mota ta yi a gefen titi tana kwance sun yi hatsari da sauri alhaji muhammad ya yi fakin da motarsa suka fito suka je wajen motar suka ganta tana kuka jikinta an yi mata zina-zina daga gani duka ta sha hajiya jamila ta ce baiwar allah me ya same ki haka ta fashe da kuka ta faɗa mata gaskiyar abin da ya faru da ita ta ce mata ita karuwa ce kuma ita ba 'yar nan garin ba ce wadda suke tare ne ya yi mata alkawarin zai aure ta yanzu kuma suna cikin mota ta tayar masa da maganan aure shine ya hauta da masifa ya hau faɗa yana mata magana ita ma tana ramawa ya zane ta da bil san ransa a nan wajen ya gama ta ya ja motarsa ya tafi ya bar ta a nan ne tausayin ta ya kama hajiya jamila da alhaji muhammad ya ce ke yar wani gari ne ta ce a garin abuja iyayenta suke amma asalinta iyayenta katsinawa ne hajiya jamila ta ce ya sunanki ta ce sunanta fa'iza gaban hajiya jamila ya faɗi da ta ce sunanta fa'iza ta kalle ta da kyau kar dai a ce fa'iza buhari ta tambaye ta sunan mahaifinta ta faɗa mata ta ce sunan mahaifina alhaji buhari hajiya jamila ta kalle alhaji muhammad ta ce masa yar gidan buhari ce ba ya ce subhanallahi hajiya jamila ta kama ta suka sata a mota suka yi gida da ita likita suka ɗauko ya zo duba ta ya duba ta ya gama aune aunen da zai ya duba fa'iza Allah ya taimake ta ba ta da cutar ganzama ba ta da wani abu bayan wata ɗaya fa'iza ta warware kamar ba ita ba ta yi kyau sosai hajiya jamila ta faɗa mata ita fa yar ta ce fa'iza ta yi mamaki sosai ta ce ina jin ina ji dai a gidan su mamansu suna maganar ta hajiya jamila ta yi mata faɗa akan yawon banzan da take fa'iza ta fashe da kuka ta ce antini kaina ba ba yin kaina ba ne abin na damuna ba a san raina nake iskancin nan ba hajiya jamila ta ce shi shikenan ya isa wannan duk sakamako ne na abin da buhari ya kulla shi yasa yanzu yake bin 'ya'yansa shi yasa ake so ka yi abu mai kyau hajiya jamila ta shirya ta suka tafi maiduguri domin ta ga ta. Ƴan uwa suka yi ta mamaki da suka gansu tare da fa'iza jamila ta musu bayanin inda ta ganta ta ce kuma za ta taimaka mata za ta riƙe ta a wajenta kafin allah ya kawo mata miji ta yi aure aka yi ta sawa hajiya jamila albarka hajiya jamila ta sha albarka ba kaɗan ba malam aliyu ne ya ta mata addu'ar allah ya sa ta gama da duniya lafiya ta amsa da amin daga nan kuwa ta rage duk abin da mutum ya aikata in sharan sharan za ka gane zai gane allah ya fito wa fa'iza da miji ta yi aurenta a kusa da hajiya jamila suna kuma zaman lafiya a gidan mazajensu inda nema kuma anan nake cewa alhamdulillah anan na kawo ƙarshen labarin ƙanin mahaifina anan ya zo ƙarshe daga ni naku mai nishadantar da ku kullum da koyaushe tare da 'yar autar marubuta wato rahama a muhammad muke muku fatan alkhairi da fatan kasancewa cikin ƙoshin lafiya sai mun haɗu a littafi na gaba wato abin duhu littafin da ya samu rubutawa daga Fauziya D. Sulaiman sai kunne ma kawai